Rumfar kasuwa, littafi na uku. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa sabansa da ma suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kyama littafin rumfar kasuwa littafi na uku yayin da littafin da ya gabata littafi na biyu mun dakata ne inda duba fa ka ga yadda na ya fara yin laushi dududu nawa ma kake bani ne a sati naira dubu biyar fa amma har kake ce min wai sai ka wuce can ciki a wallahi ta girgiza kanta ta ce ni kan gaskiya mu ci gaba dai da maleji dai da yan wasannin mu kuma ai kana saka yatsunka su ma duk basu gamshe ka ba sai ka yi mai gaba daya hannunsa ya maida ya ci gaba da wasa da kirjinta ya ce wallahi a matsayin nake ki bari ko ta sau ɗaya ne in yi mana ai babu zafi Tunda ina ɗan buga gurin da dan ina dan bude wurin da hannuna hannunsa ta ture ta ce ban fa yarda ba babu irin daɗin da ba na jiyar da kai don haka kawai a tsaya daga nan ni kan gaskiya a awon layi ba za a wuce ba a littafin da gabata ma saurare a wurin maka dakata littafin ya samu rubutu ne daga ike wanda ni na ku abaka sadiq na mojo wan nake karanto muku shi kada ku manta fa littafin nan barka da sallah ne ga daukacin masoya na fadin duniya musamman ma na mu da masoyan mu kamar yadda na gaya muku wannan littafin baya a cikin littafin da yake a cikin gurbi wato wannan daban ne shi baya a cikin littafi saboda haka kada ku manta ku kasance da cikin wannan littafi namu mai ɗan guntu mai ɗan kuma daɗi to mu je sai da zinatu ta jima da dawowa sannan maryam ta zo godiya ta yi wa iyam sosai da karamcin da ta yi mata sannan suka tare a daidaita suka nufi gida babu mai yi wa wani magana ba na son thanks kuma ba na ƙaunar zuciyar mai motsi Duk abin da yaran suke idon inna a kansu, Maryam ta zo ta wanke bireziya manya guda shida ta fito da su ta shanya tsakiyar gida. Daurin kirji ne ta wanda ya bayyana ainihin zubewar ƙirjin nata. Ido inna ta sake zuba mata yayin da ta fito da takalmi kusan kala takwas ta zube tsakiyar gida tana faɗin idan wannan in rainin hankalin tana sosai ta ɗauka. Zabura inna ta ce ke zo nan kusa da inna ta tsaya tana wasa da gefen zaninta inna ta ce na ga takalmin da kika sayo jiya kusan kala hudu waye ya baki kuɗin da kika saye su kai inna asusuna ne fa na fasaje shine fa na sayo takalmi da sauran kayan kwalliya inna ta ce to in banda da ki maryam kuɗi ne kika kashe sun kudin da kika kashe akalla ba kasar ba sun tasarwa dubu shida kina ganin hakan shine daidai ai ina ce da yanzu kin fara sanin ciwon kanki eh, za ki fara tanadin abin bukata naki na kanki ba wai kayan kwalliya ba tunda ina ba ku kuɗi ku siyo abin da ba da shi a cikin kayan kwalliya to sai dai a tari gaba inna don kuɗi kam na riga da na kashe Allah ya kyauta in ji inna Maryam ta amsa tana ɗaukar bokati da ke gefenta suna cin abinci bayan sun taso a makarantar boko wanda yanzu suka shiga aji na hudu zinar ta ce inna kin ga mama rabi ta siyo mana bulugul maharam. Eh, Maram, ni da Yusra diyar Rabin wanda na ce miki an ce kowa ya siyo kafin sati na sama. A alalle kun gode sai a mai da hankali ga karatu ko? Ta kalli Maryam da ke faman harare-harare na Zinatu ta ce, "Ke, kin so littafin ko sai an yi miki irin bugun da suka yi miki tukunna za ki saya?" Kau da kanta ta gefe ta ce, "Na ma riga da na so." Sawowa, don ba na ƙaunar wannan shegiyar bulalar. ina ta saki baki ta ce au, dama ba don Allah kika sayo ba, don bulala ne? Shiru ta yi su kuma suka dinga yi mata dariya domin a duniya tana daga cikin ɗalibai wanda suke kiyaye dokar makaranta don tsoron bulala. al'amari ne wanda ya zama na ruwan dare a duk inda ka shiga za ka samu mutane na gari da kuma na banza haka abun yake a ƙauyukan da suke kan iyaka da najeriya da nijar a da kuma iyakoki ne da suka hada da na kebbi da jamhuriyar benin Ƙauyukan da suke zagaye suka zagaye jihar Katsina musamman ma wanda suke kusa da iyakar da ta raba Katsina da Zamfara sun fi ko ina yawaitar yara mata masu shigowa da man kuli da fura don yin talla yara ne kuma mu ce matasa tun daga masu shekara goma sha biyu zuwa shekaru ashirin hakan take a gare su domin wasunsu suna zuwa talla ne a bisa lalura ta talauci da rashi yayin da wasunsu suke zuwa don cika burin iyayensu na neman abun duniya suna shiga gidaje da kasuwanci har ma da shaguna don tallata kayansu yayin da za su baka abin sana'arsu sai su tafi talla idan yamma ta yi sai su dawo suna bin shago-shago gida-gida don karɓar su yayin da suka haɗa sai su yi ayari su tafi gurin masu mashina don komawa garinsu ko in ce gidajensu a zahirin gaskiya su suna taɓa iskanci a shaguna har ma da rumfunan kasuwa yayin da su suke sheƙe ayarsu da masu mashin ɗin da ke ɗaukarsa zuwa gida Allah ka yi wa ƙwarya makama abin ya ƙazanta mu ya kuma munana da yawa wanda har ya kai suna jima'in da suke jami'an da suke tsaro jami'an tsaro da suke akan iyakoki suna taɓa masha'a da waɗannan yara wallahi ku yi haƙuri masu saurare ana jefo magana cikin labari mu ne ku gane ai tana magana ne akan a yi mata sharhi yadda za ta dinga ɗaukar haske ta fahimci yadda kuke gane suke gane karatun na eh, rubutun nata saboda haka wannan shafin na queen din queen b ce ta batam saboda haka tana sako labari kun gane babu iyaka ku yi hakuri ko yau da gobe ke sa a mari amarya hakan take a kwana a tashi babu wuya a gurin Allah sakamakon Halima ya fito wanda ta samu kyaututtuka na girma daga gurin malaman makarantar su har wata yar liyafa iyayenta suka hada mata wanda wasu daga cikin yan uwa har takowa suka yi suka zo na musamman an ci an sha kuma an tashi lafiya da dare wajen karfe 8 abba ya zo ya sallami gurin Haruna mai cajin, ya fito ya rusuna ya gaishe shi. Abba ya amsa ya ce, Ina ɗan uwan naka ne mai gas da kalanzir. Haruna ya ce, Yanzu kuwa ya hau mashin amma ina ga ba ni sai ba. Abba ya ce, Dama na zo ne in yi muku godiya bisa ga alfarmar da kuka yi mini na ceton yarinya ta daga hannun ɓata gari. kun cika mutanen kirki na gode da karancin ku Allah ya saka da alkhairi Haruna ya ce ai ba komai Alhaji ita wannan yarinyar ma ai kamar kanwar mu take duba da yadda take girmama mu take mutunta mu kowa yana ta da halayya na gari sannan mu ba za mu zuba ido a nemi ci mata mutunci ba a ko ina muna gani baban Halima ya ce to na gode Allah ya saka da alkhairi idan ya'un ya zo ka faɗa masa ina godiya fa insha Allah Alhaji karka damu wannan kenan cikin wannan dan tsukin ne abba ya gyara wa Halima ɗakinta yayin da aka canza fuskokin gidansu aka kuma canza kayan falonsu da na umma yau juma'a kamar kowane sati abba ba fita kasuwa yake ba umma ta shirya lafiyayyen abinci wanda aka wadata shi da naman kaji ga kuma lemun kankana da aka yi wanda ya sha filebo sai kamshi yake karfe sha biyu mai adaidaita ya yi sallama halima ta kwashi kan abinci ta kai cikin adaidaita sannan ta koma ɗakin abba ta ce umma ki fito yana jiran mu abba ka shafa mun irin tarurruka mai kamshin nan kaji dariya ya ce ai girmanki ki ne dole in sa miki abba ya basu kuɗi ya ce idan an tashi masallaci zai biyo bayan su kamar kowane sati dai haka suka ɗunguma sai gidan kakanninsu halima da ke nan a titin kwado kwado kwado Da yake unguwar kusan duk 'yan uwa ne sai murna ake da zuwan su saboda Haliman ita ɗaya ce suka haifa kuma yarinya ce da ta zo da farin jini. Ana tashi masallaci sai ga Abba ya zauna zuwa karfe biyu da rabi ya wa mahaifiyarsa sallama ya tafi. hajjin mahaifiyar tasa ta dinga sa masa albarka ta kuma yi musu nasiha kamar kowane lokaci domin dukkaninsu ji take tamkar ita ta haife su ba wai shi kaɗai ba. Sai karfe uku su umma suka tafi gidansu ma. Bayan sallar la'asar suna kicin suna hada abincin dare domin Abba mutum ne wanda baya son cin abinci kala ɗaya wato baya ta zarce a yi girki ɗaya a gida yayin da abba yake kallon tafsirin marigayi sheikh muhammad mahmud sheikh eh, muhammad bello al'adamawi a Sunna TV. Yaro yayi sallama ya ce ana magana da Abba a waje. Umma ta wanke hannunta ta shiga ta shaida masa. Saurayi ne matashi wanda ba zai wuce shekaru 28 ba. Fari ne amma ba can ba. Sannan yana da tsayi da kuma kaurin jiki. Sanye yake cikin farin boy wanda daga nesa ma kana iya gane tsananin tsadarsa. Da faraha sai na ya gaishe da Abba. Ya amsa yana kama hannunsa ya ce sai dai ban fa gane ka ba. Dan sosa kai ya ce sunana Suleiman dan gidan Alhaji Abubakar mai kwai. Abba ya faɗa da faransa sai ce masha Allah Suleiman. har kai ne ka girma haka kamar na samu labarin tafiyar ka ƙasar Misra ko karatu kar dai har ka kammala murmushi ya ce eh wallahi na kusa wata biyu ma da dawowa to masha Allahu Allah ya rufa asiri Suleiman ya amsa amin can su ma suka yi shiru su Suleiman tunani yake ya aka yi ma abba ya san shi har ya san labarin shi lafiya dai ko abba ya katse masa tunani yi da kansa ya ce eh dama dama eh lafiya lau Dariya abu ya ce, kai yaro, kada ka ɓoye min idan ma wani abun ne yake tafi da kai kaji, idan kuma wata matsala ce ka faɗa min zan san yadda zan shawo maka kanta. Ko dai baka gane wurin wa ka zo ba ne. to bari ka ji ni nan abokin mahaifinka ne tun muna yara muke tare har zuwa yanzu sannan duk abin da na zama a rayuwa sanadiyar mahaifinka ne ya taimaka min lokacin da bana da shi hasali ma gidan gona ta shine ya yi min ciko na samu na mallake shi suleiman ya ji wani irin sanyi a cikin ransa har ma ya ce cikin ransa yau ashe ma gida na zo mm, dama ranar ne to tun daga makarantar ulul albab nake bin wata yarinya amma bata kula ni ba. Ni kuma na biyo a daidaitan da ya ɗauko ta. shine fa na ga ta shiga nan gidan. To ni kuma sai kuma ya shiru. Dariya Abba ya ce Allah sarki ai Halima ce kanwarka Abba ya dubi Suleiman da kyau ya ga dai bai yi kama da irin samarin da zamani yake tafiya da su ba komai nasa cikin kamala dubansa ya ce baka samu kai magana da ita bane in banda shirme na halima ai sai ta gaishe ka ai kai yayanta ne a'a mun gaisa da ita amma dai bata saurare ni ba To, to, to, to, in ji Abba. Ya ci gaba, yanzu ma na fahimce ka, ai ba komai ba, yanzu ma sai ka shiga ku gaisa da ita mahaifiyarta kuma ita ma ku gaisa tunda dai ku ba ku san ma yadda zumuncin ku yake ba ko? Suleiman ya ce, ai Abba ni zuwa na nan in yi idan babu kowa in turo a nema min aurenta, domin dai tsarin tarbiyyarta ya yi min. Abba ya ce, duk da haka ai ka shiga ku gaisa dai. Ita kuma zan tambaye ta in ta ji ra'ayin ka domin in ji ra'ayinta domin kai sa ka zai san sha'aninku na yara yanzu na zamani godiya suleiman yayi suka shiga ciki sosai suka gaisa da umma har ma aka kawo masa ruwa yayin da halima take cikin bayansu da ke cikin ɗakin umma jin maganar namiji ya sa ta sako dogon hijabinta tana fitowa ta ji abba yana kiranta gabanta ne ya faɗi lokacin da sako kai cikin falon idon su ya haɗu da nashi don ɗan rakuɓewa ta a gefe ta ce abba sannan ku sannan ta mai da kallonta gare shi ba tare da ta bari sun sake haɗa ido ba ta ce ina wuni lafiya kalau ya amsa sai kuma suka yi shiru dariya abba ya ce ashe halima kun haɗa a hanyar a sai kun haɗu a hanyar makaranta da suleiman ba ku gane juna ba saurin ɗagowa ta ce eh abba ai ban ma san shi ba abba ya ce ai shi ma ɗin bai san ki ba ya ba ta labarin dangantakar da ke tsakaninsu da baban Suleiman ɗin. Murmushi ta ta sake ce masa sannu. To, wannan kenan. Har kullum burin inna shi ne Allah ya shirya mata yaranta ya kawo musu maza na gari su yi aure. Ganin yadda zamani ya lalace ga kuma al'ummar cikinsa su ma suka lalace duk sati asabar da lahadi idan su zinatu za su tafi kasuwa sai ta yi musu nasiya da jan kunne su ji tsoron allah su kiyaye maza haka ya faru yau lahadi duk jikinsu ya yi sanyi ba kamar zinatu da take ta tausayawa inna domin da a ce inna ta san irin shaidancin da Maryam ke yi a kasuwa zuciyarta za ta iya bugawa ma suna shigowa kasuwa kowa ya nasa wurin iyam ta ce kin so yau kin yi latti har an fara tambayar kunun ayarkin gaishe da ita ta yi sannan ta ce wallahi kuwa ni ma kankara muka tsaya nema kin san idan ana zafi masu kankaran ma suna yi mana abin da ransu ke son iyam ta ce haka ne kam Allah dai ya kyauta kai amma lawwali wannan wankan irin haka ko ni ai ban kai in yi ban kai kayin kyau ba Maryam ta faɗa yayin da take zama bencin da yake zaune. Kirjinta kawai yake bi da kallo, ya haɗiye wani irin yawo ya ce dukkan da na yi, ai ban kai ki ba. Kin ga yadda kayan nan suka yi miki kyau kuwa? Ya ɗan tsoke fuska ya ce, ba wannan ba, yau fa a buƙaci nake, mu je ki gyara ni kafin in kasa zama guri ɗaya har a fara gano ni. Dariya ta ce, mu je, ni kan ban san yadda zan kwashe da kai ba idan mun yi aure kai kullum kamar ƙaramin yaro a dai miƙa maka alawa ka tsotsa dariya suka yi gaba ɗaya sannan ta nufi ƙaramar motar lawali wanda yake biyo bayan yake bayan tirela babansa wanda ke ɗauko buhun buhunan ayarsu saurin cin mace ya ce a'a gimbiyata ai yau a can shagon masu guga za mu soye dama na ce su bar shi a buɗe saboda in kin zo Maryam ta ɗan yi jim sannan ta ce, Anya lawali, ina fa tsoro kada a wuce gona da iri. Hannunta ya kama ya ce, Na miki alƙawarin komai kike so zan miki kuma auren ki fa zan yi. Ai duk duniya baki da miji sama da ni. Wannan ɓangaren kenan. ‘Yan mata ne kusan su takwas kowace da robar fura a hannunta sun sayar wasu sun kulle kuɗinsu a haɓar zani yayin da wasu suka siya abin buƙatar gida kamar yadda suka saba mashin guda uku suka ɗauka ƙirar kamfanin kasiya wanda yake ɗaukar har mutum uku bayan matuƙinsa sun yi nisa kenan masu mashinan suka fara gudu da su kamar za su tashi sama su kuma suka fara ihu da har gowa yayin da waɗanda ke bayan mai tukin mashin ɗin suka dinga kankame su dama abin suke so kenan sun suna tafiya suna gogar ƙirjin yaran suna kuma girgiza mashin yadda jikinsu zai haɗu da na yaran sun kai mararrabar ƙauyukansu wanda wasu suka yi hudu Suka yi kudu wasu kuma suka yi arewa. Mashin ɗin da ya arewa ne ya tsaya cak dalilin katangar madaidaitan duwatsu da suka gani a hanyar. Wani ma'aikaci ne ya fito daga rumfar jikinsa sanye da kayan aikinsa na kwastam. Cikin ɗaga murya ya ce, Kai, watanni nawa da muka da muka hana ku bin wannan hanyar ko sai mun sake maimaita muku a rufe iyakokin ƙasa ne. Huwaila ta dirko daga kan mashin ɗin ta ce haba haba labai ai ku iyayenmu ne kuma ko babu komai furar nan idan mun kawo ai kuma kuna amfana hararan su ya ce kar ku faɗa mana zancen banza dole za ki biya kuɗi naira dubu uku uku idan kuna son shiga ƙauyenku a yau hayaniya suka fara wadda har ta kai ya ce zai amshi makullin mashin ɗin kuma ya rufe mai mashin ɗin saboda ya taka dokar ƙasa mai mashin ɗin yana jin haka sai hanjin cikinsa ya murɗa ji kake ƙururururu ya ji kashi cikin rawar jiki ya fara ba da haƙuri yallaɓa ya yi haƙuri mutum ya ce to yanzu abin da zai faru ku tsaya ku yi shawara ku yanke abin da kuke ganin za ku iya biya kafin wannan dama ta wuce to ke kuma ki dama min fura dama wadda na saya ɗazu ban sha ba Huwaila ta bi bayansa saura biyun kuma Nana da Masa'uda suka zauna kan wani dutse suna zagin mutumin. mai mashin kuwa kansa ya kifa a jikin mazaunin mashin nasa yana kokan zuci suna shiga cikin yar bukkar da suka aje kayan su ya ce ke me yasa yau zaki kwaso har mutum uku ku taho tare yi sauri ki cire dalla tun ɗazu sai faman tsiyayewa nake ya amf ya amfana da albarkatun jikinta sosai tamkar ya samu matarsa ta aure ita kam dama shi ne ya fara buɗe ta abinda kuma har yanzu babu wanda ya san me ke wakana tsakaninsu sai abokan nata nana da masa'uda kuɗi ya damƙa mata za su kai dubu uku ya ce gobe ki zo da wuri don na ji kwana biyu abin ba ƙarya kina kula da shi sosai don ya yi tes mai mashin takaici ya ishe shi ya dubi nana ya ce kada wancan mutumin ya ɗauke mu sakaro mana yana can yana rage zafi ya bar mu a iskar yamma tana kaɗa mu ke nana karɓi wannan goran na ƙanƙara ki ɗebo ruwa tana gangarawa ke nana karɓi wannan goran ki gangara nan ki ɗebo min ruwa tana gangara bi bayan ta ya janyo hijabinta rigar ta ya ɗage sama ya yi abin da ransa ke so da ƙirjinta yayin da kuma hannunsa ɗaya yake wasa da gabanta sun jima haka kafin ya sake ta yi dariya ce ɗebo ruwan ki biyo ne Masa'uda ta kalli Huwaila yayin da ta iso ta ce, Ya baki kuɗi da yawa? Na san dai ba damun fura kawai kika yi ba. Huwaila ta ce, Ke kuwa aikin san tsuntsu biyu ake jiba da dutse ɗaya ko? Yadda innar mu ke buguna idan na ɓatar da kuɗi, ai gwara a dinga nemo su ana kaiwa don toshe wannan barakar. Ya iso kenan ita ma nanar ta iso ta miƙa masa goran ruwan, yayin da kwastam ɗin nan ya ce, ‘Yar uwarku ta cece ku, za ku iya tafiya amma a kula. Bana na nufin ɓatanci ko koyar da halin banza a cikin labarin nan ‘yan uwa. Idan ta yi rubutu a daidai da yadda abun yake faruwa, wanda wani bangare na labarin ya bata masa rai sai ya gafarce mu baki ɗaya. Ina yi fa da ku ne masu saurare Idan wani lokacin in ba na ɗan rage murya ba ku gane cewar ina muku bayani ne sai ku kama a cikin labari ne. Kun fahimce ni? Kamar iyaye kenan masu ɗaura ma yaransu talla da sauransu ba fa mu ce duka ba. Yawwa. Saboda haka duk duniya ko in ce, eh kasar mu Najeriya don duniya da faɗi ƙasa akalla ba ƙasar ba sun kai guda bakwai a duniya. Saboda ana ji wata ta ce karya ne, a Najeriya ma ƙasa huɗu ne. Mhm. Da na gidanmu, da na mu da na garinmu sannan da na maƙotanmu Adamawa kuma kun ce ba haka ba to. Littafin ya samu rubutu daga Ike ne kuma ku yi mata afuwa saboda ta taɓo wani wari na da ya shafi rayuwarku. Gyara ne ake so ba ɓarna ba. To mu koma kasuwa da muka bari. Daɗin baki da lallami lawali ya amfani da shi har ya samu galaba a kanta cikin kasuwa a shagon wanki da guga ta miƙa wa wani ƙato mutuncinta wato budurcinta to dama abu ne da an riga da an lalata shi da hannu shi yasa ma bai yi wani wahalar buɗewa ba ta dai ji zafi amma ba cancan ba zuwa wasu mintuna ta goge jikinta ta ta baki idon mutane ta fito ba ta fi minti biyar da fitowa ba shi ma ya fito yana washe baki kamar laifin sakar ya ce bari a kai ma su umar wannan sauran kunun sai ki wuce gida ko a hankali take takowa har inda su zinatun ke zama cikin wani irin yanayi da ba za a iya fassara shi ba ta zauna tana kallon mutane ɗaya bayan ɗaya tana saka abubuwa da dama a ranta don kun san duk yadda aka yi idan kai baka da gaskiya dole dole dole sai ka sha kono damuwarta ɗaya kada lawali ya juya mata baya daga baya domin dai zuciyarta shi kadai take so kuma ba za ta iya rabuwa da shi ba ko ta wani hali kusan awa biyu bayan nan sai ga yaro ya zo gefen ta ya ce wancan mutumin ya ce in kawo miki ya nuna lawali da hannu ko da ta juyo kuwa sai suka ido biyu da shi ya sakar mata wani murmushi ya wuce kudin ta karba ta tura cikin bire Jiya kafin idon Zainatu ya hau kansu. Ta fara jero mata tambayoyi da wa'azin da ta saba. A gida kuwa ina ta lura da iya da tafiyarta ta ɗan canza ga kuma kirjinta da yayi ƙasa. tuhumarta ta dinga yi ko akwai wani abun da ke damunta amma amsar ta ɗaya ce babu a ƙarshe ta miƙa dumame ta miƙe ta dumama ruwa ta shige bayi sai da suka yi shirin bacci sannan Zainab ta ce inna kiwa Maryam fada wallahi ba ta jin magana a kasuwa sai abubuwan rashin mutunci take yi inna ta maida hankalinta ga Zinatu ita kuma ta dinga kwatanta mata rashin kamun kan Maryam da kuma tadda ta da take sai sun akan eh, sai sun raba gurin zama a kasuwa Ba ta faɗa mata alaƙarta da Lawwali ba don gudun ɓacin ran innan nasu, amma dai ta yi mata misalai waɗanda za su sa ta ga haske ko ta gane haske ko ta ɗauki haske. Nan ko innan ta shiga yi Maryam faɗa wadda take kwance tana jin su kawai. Amma ita kam yadda take jin son Lawwali yana ta ai Allah ne kawai zai iya raba ta da shi. To, ‘yan uwana ma saurare na, iyaye na, ƙanne na, yama da ƙawayena ko to yanzu dai zan yi da iyayena ne ko kuma in ce da yayuna dukan abu na farko zan dakata a nan guri amma ku bani kunnuwanku don in ba ku wani shawari wanda Allah ya sa kuma ya amfane mu ya amfani zuriyar mu baki ɗaya da farko dai wannan labarin kamar yadda na faɗa muku kun san inda aka taɓo ba sai na bata lokaci ina ƙara maimaita muku ba sannan kuma shawari zan ba ku ba umarni ba matsa ma yaro yarinya muddin ta kai munzali da kuke tunanin kun san ta kai tamkar ƙara ingiza ta ne in kuka yi la'akari da ina tunanin kamar haka ne in ba na manta ba faɗin annabi ya ce duk mutumin da yake wani hali mara kyau in za ka nisance shi ya daina ko ya rage to ya zamto maka wajibi ka nisance shi idan kuma za ka nisance shi ya ninninka haramun ne ka nisance shi shari'a bata baka dama ba kun ga kenan kuka jingina da wannan hadisi ya kamata a ce kun bari wannan kisa abin da take nunawa kenan ku daina kar ku nisanci yaran ko kuma kar ku ingiza su nasiha da shawarwari da kuma hasko musu gaba saboda duk abin da mutum zai gani a rayuwa in dai zaka rinka masa fada cikin iza da gadara da isa ko kai ka haife shi yana ganin ya kai zai iya musamman ma har ya fara maida maka to faka kiyaya wata rana zai iya cewa zai tattara da ta tattara ta bar miki gida to ki sani fa wallahi karki tunanin cewar wai ke ma Allah zai barki ba zai barki ba saboda karki tunanin cewa kin barta yanzu ai ba komai ne yaro zai da kanshi ba ko kamar lokacin da aka haife ni aka haifi yarinya ko aka haifi yaro ina ce ba su suke da kansu ba musu ake yi ko to haka yanzu ma ko yaro ya girma ba zai girma maman shi ba ai ko kuma ba zai girma baban shi ba saboda haka ku din dai ku ne kuka isa da su kuma ku ne za ku saka su ba yadda za a yi dole ne ka ne dole dole dole sai ya ji wani zai iya gaya masa ya shanye kai eh, ba zai shanye ba wani kai in ka faɗa masa komin ya sai a shanye amma ka san hanyoyin da za ka bi ga addu'a ga kuma abun nan amma hantara ta shike bar gida gidan don ubanki babu ke babu ni ba to kin ƙara yanka mata tikiti na bala'i kenan to a kiyaye Allah ubangiji kuma ya tsare mu saboda haka Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ma sai Allah ya ganar da su kuma Allah ya ba su hanya wasu dai suna yi don dole dole dole dole Allah na tuba ba dole dole dai zan ce ba amma kan kun san wani tsanani wani baya iya jura sai yayi abin da kawai ba Allah dai shige mana gaba